'Yan uwa matasa barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar labarin matasa kenan tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Fanta Shamsu ya kike. Alhamdulillah Gora ne ku da dama. Haka ne da dama saba. To ke labari yau? Haka ne gora za mu fara da garin Gaya inda za mu ji yadda rufewar iyakoki tsakanin kasar Nijar da ta Benin ta shafi matasa masu kai kawo. A cikin takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi kuma za mu gabatar muku da Aramatullahi Kombari malamar makaranta ce kuma tana da shagon sayar da abinci. Daga ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki. Gora bayan juyin mulkin da aka yi a mu tun ranar 26 ga watan Juli na shekarar 2023, ƙungiyar sai da yawo cikin matakan da ta ɗoka ta sa an rufe iyakoki da dama da suka hada da ƙasar Nijar da makwabtanta. Haka ne gora waɗannan matakan kuma sun shafi ayyuka da dama har ma da na matasa masu aikin kai kawo a bakin iyakoki cewa da transiter na garin Gaya. Ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na fadil Alu. Rufe iyakoki ya janyo wato matsaloli da dama a cewar matasan da ke gudanar da aikin shige da fice a gaya da muka haɗu da su halin rayuwar tasu na ƙara taɓarɓarewa tare da ƙalubalen tattalin arziki da suke fuskanta. Eh, Babu aiki sannan muna da matsala wajen tsallaka iyaka daga can ne aikin yake zuwa wajen kashi 90 cikin 100 na masu shige da fice suna jiran buɗewar hanya. Duk da waɗannan matsaloli matasa masu shige da fice na gaya makiyaya na son ci gaba da aiki dalilin kenan suke neman hanyoyin fita domin biyan bukatun iyalansu. Eh, An baiwa jama'a su yi kasuwanci ta hanyar tsallakawa ta koki don tsallako da kayan wasu suna samu ɗan kaɗan. Abin da ya shafi jigilar kaya wasu sun fara aiki amma ta hanyar tira suna jiran motoci su zo suna 'yan ƙananan harkokinsu sai su a yanzu haka fiye da kashi 99 na masu harkokin transit na gaya suke jiran dawowar harkoki sai dai duk da haka suna bayyana juriyarsu domin kare mutuncin ƙasa. gora babban kungiyar ƙasa mai kare hakkin 'ya'ya mata ta ƙaddamar da ayyukanta ranar asabar 30 ga watan disamba da ta gabata a otel bravia ta babban birnin yamai haka ne gora wannan kungiyar an kafa ta ne a cikin watan mars domin kare hakkin 'ya'ya mata ga tsokacin da shugabar kungiyar suwaiba ibrahim ta wa abokin aikinmu Alimun Kaila Usaini. A wannan kungiyar mun dauniya mu yi ƙoƙari don mata gaba ɗayansu da 'yan matan Nijar su san hakkinsu har ma su amfana da shi su kuma nemi amfani da shi kuma a cikin wannan rayuwar mu ta yau da kullum su guji kowace musguna cin zarafi da duka abin da ke iya kawo musu cikas dan shi ne a wannan kungiyar mu mun zage damtse don yaƙi da duk wata musguna da mata ko 'yan mata za su iya fuskanta a Nijar. Muna neman kirkira guri mai natsuwa inda mata da 'yan mata za su cinci kansu cikin tsaro samun damar magana da kuma faɗin abin da ke ci musu tuwa a ƙwarya ba tare da an nuna musu hannu ba. gwara 'yan matan birnin Kazawai da dama wa'anda suka bar karatu sun koma sana'ar sayar da man gyaɗa domin biyan bukatunsu. Ga ce da wasu daga cikinsu suka yi wa abokin aikinmu Ibrahim Manzo. Sunana Zuwaira. Sana mai da kuli-kuli muke ya kusa shekara uku ko hudu ai gujiya uwa tura ti sha kai mun wani aikin da albarkar shi da yawan ta na sahura wannan sana'a ta yi shekara goma sha biyar ma an wa saurin yayin mu aure yanzu mun ma muna fatar Allah ya bamu miji an samu amfani sosai ma alhamdulillah mun sayi abun hudda mai da abun suyawa da abun gasa duka dai mun samu alhamdulillah Gora sai kuma takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi inda a yau za mu gabatar muku da layi Kwambari ‘yan mata ce kuma take ayyuka da dama a jihar Agadez. Haka ne Gora ta kai shekaru goma tana gwagwarmaya domin kare haƙƙin ‘ya'ya mata. Babban burin ta shine ganin matasan garin Agadez sun haɓaka. Ga rahoton ta tare da abokin aikinmu Habibu Garba. Mai shekaru 28 da haihuwa kuma fara Ramatullahi wata matashiyar mace ce da ke fafutuka domin kare ɗiya mata a cikin da'irar Agades. Baya ga aikinta na malaman makaranta haka kuma ita ce mataimakiyar shugaban zauren matasan Agades. Matashiya ce da kuma take da gidan sai da abinci. Ta bayyana yadda ta cinci kanta haka da yadda kuma take kula da ayyukanta. Can baya na sha wuya gaskiya. Bani ma samun in yi kwana tsakanin wani shirye-shirye samun abin da yadda zan yi rayuwata ta yau da kullum amma yanzu alhamdulillahi dan a gani na in ka sa kanka a cikin wani abu na kwarai ko ma miyeye ba za ka ce yaya za ka yi ba to akwai kuma abokanan hulɗa da yan uwana masu taimaka mini ina kewaye da mutane masu kirki da ke taya ni wajen yin abin da ya kamata ta shine na kasance a misali ga matasan yankin a yau tana tafiyar da ayyukan ta guda biyu domin biyan bukatun mambobin iyalinta par rapport Ni ina kasuwanci, ina da wajen cin abinci, ina neman kasuwa don dafawa masu taro abinci haka kuma ina tallafawa mabukata. A cewar Abdulhakim shugaban zauren matasan komin magana guna ce za a iya bayyana Ramatullahi wato ta. Ramatullahi mace ce jajirtatta a nan Agadez tana da matukar kokari tana cikin mashawarta na da'ira. Ita ce mataimakiya ta biyu mace ce mai kwazo a fannin matasa da kuma kirkirar masana'antu. Kalubalen ah, da ke gaban Ramatullahi shine na ci gaba da aiki domin kyautata jin daɗin ɗiya mata domin samu hanyar kafa masana'antunsu na kansu domin kare mutuncinsu. Ni na fi son in tashi in nemi na kaina tunda harakan mutunci ce, amma ka zo ka mai da kanka ƙasa ma wani ni gaskiya ba zan iya ba, don shi nake cewa 'yan mata ku tashi ku nemi na kanku. ta kara da cewa kafa kamfani na ɗaya daga cikin gurin da 'yan mata suke son cimma. A yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da Asman Shina. kafin a kaddamar da gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka karo na 34 da zai gudana daga 13 ga watan janvier zuwa 11 ga watan fevrier na 2024 tawagar senegal za ta buga wasan share faye da tawagar nijar wadda ba ta sami tikitin shiga gasar ta kan ba wannan wasa za ta gudana gobe a filin kwallo na stade abdullahi wad na damiado wannan karo wata dama da je tilo ga magoya bayan tawagar senegal su haɗu su baiwa zakarun afirkar kwarin gwiwa kafin su kama hanya zuwa kasar cote d'ivoire wannan wasar sada zumunci zata ta kuma baiwa mai horarwa aliyu sise damar kawo gyare-gyare a fannin fasaha ga tawagar 'yan wasan nasa tawagar mena ta niger daga nata bangare ta soma shirinta na training a ranar alhamis a kasar senegal kafin wasan na gobe da lyon na tiranga a ƙarƙashin jagorancin mai horarwa badu zaki mena za ta buga wasa tare da halartar wasu 'yan wasan da suka zo daga ƙasashen waje. a nan muka zo ƙarshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa insha Allah za mu zo muku da wasu ku kasance tare da shirye-shiryen studio kalangu.